Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. suna na Hawa Sharif tare nake da Sarfila Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau talata 21 ga watan Nuwamba shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga fili da kanin labarai. To hawa an gwabza kazaman fada jiya litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. A ɗaya bangaren kuma jami'an kasashen larabawa da na musulmi sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza. jiya litinin ne wata kurta ta yanke wasu mutane fiye da 230 hukunci a ƙarshen shari'a ƙungiyoyi masu aikata laifuka mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar italiya kanin labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin chadi ta ta jita-jitar da ake yadawa cewa jamhuriyar Nijar ta janye sojojinta daga rundunar kawancen yaƙi da Boko Haram. Ka takardar da muka fitar martani ce ga jita-jitan da wasu kafafen yada labarai ke yadawa kan cewa wato kasar Nijar ta fice daga wannan hadaka. sai kuma alkawari kaya da gwamnatin najeriya ta dauka cewa za ta rika samarwa da manoman kasar taraktocin noma na zamani guda dubu biyu a duk shekara wannan aikin da mai shanu ko mai garma za su yi na kusan sati a rana ɗaya ne mai tractor zai je zai yi shi gaba ɗaya. sai a biyo ma a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto inda shirin na wannan makon ya yi magana akan shi me ke faruwa ne ake ta kwace kujerun gwamnonin pdp ake mika su ga yan jam'iyya mai mulki ta apc To amma fa yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. An gwabza kazaman faɗa jiya litinin a kusa da wani asibitin da ke arewacin Gaza yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. ma'aikatar lafiya ta hamas a gaza ta ce akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu a lokacin da wani makami ya wa hawa na biyu na asibitin indonesia rundunar sojin isra'ila ta ce sojojin da ke wajen asibitin sun yi lagudan wuta kan mayakan da ke cikin ginin amma sun kara da cewa ba a yi harbi a cikin asibitin ba ministan harkokin wajen indonesia retno mursudi ya yi allah wani da harin tare da ɗora laifi akan isra'ila inda nuse ta yi kakkausar suka kan harin isra'ila da ta kai asibitin inda nuse da ke gaza wanda ya sanadin mutuwa fararen hula in ji ta dole ne su yi amfani da dukkan karfinsu don neman isra'ila ta daina ta'asar da take yi kimanin marasa lafiya 600 da ma'aikatan kiwon lafiya 200 da ko mutanen da suka rasa matsugunansu daga asibitin inda nushe 2000 yanzu haka suna mafaka a kudancin gaza in ji kakakin ma'aikatan lafiya Ashraf Al-Qidra. A ɗaya bangaren kuma jami'an ƙasashen larabawa da na musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China wangi a birnin Beijing jiya Litinin sun yi kira da a gaggauta tsakai ta buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da dama kai agajin kai a yankin Falasini da yaƙi ya ɗaiɗaita. tawagan ministocin kasashen saudiya da jordan da masar da indonesia da hukumar falastinu da kuma kungiyar haɗin kan kasashen musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin beijing a matakin farko na rangadin da suka yi a manyan biranen duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a gaza ministan harkokin wajen ƙasar china wangi yi ya shaidawa jami'an diflomasiyyar ƙasashen ƙetaren cewa matakin da suka ɗauka na fara aiki a nan birnin beijing ya nuna matuƙa amincewarsu ga al'ummarsa jiya litinin shugaban kungiyar tsaro ta neto ya ce kungiyar na duba yiwuwar ƙara yawan dakarun wazar da zaman lafiya na neto zuwa ƙasashen kosovo da bosnia a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da gargaɗin katsa katsalandan daga rasha a bosnia da herzegovina inda shugabannin bosnia da serb suka zafafa jawabansu na neman ɓallewa daga tarayyar. Johns Stoltenberg na NATO ya ce kawancen NATO na goyon bayan 'yancin kai ga yankin Bosnia da Herzegovina. Stoltenberg ya faɗi a birnin Sarajevo cewa sun damu da kalaman 'yan awari na rarrabuwar kawuna da kuma katsalandan daga ƙasashen waje ciki har da rasha. To madalla an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu ranka ya zuwa Najeriya inda rundunar ƙawancen kasashen yankin tafkin Chadi ta karyata jita-jita da ake yada cewa jamhuriyar Nijar ta janye sojojinta daga rundunar ƙawancen yaƙi da Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan mai na kai na ya aiko mana. ka takardar da muka fitar martani ce ga jita-jitan da wasu kafafen yada labarai ke yadawa kan cewa wato kasar Nijar ta fice daga wannan haɗaka ta multinational joint task force kakakin rundunar kawancen kasashen tafkin chadi kenan laftanar kanar abubakar abdullahi ke karyata jita-jitan da ake yadawa cewar nijar ta janye dakarunta daga kawancen ƙasashen tafkin chadin da ke yaki da 'yan ta'adan boko haram a wannan shiya hakika wannan jita-jita babu gaskiya a cikinta kuma ba ta da tushe balle makama sector 4 wato rukuni na hudu na wannan rundunar da ke jamhuriyar Nijar na nan a cikin wannan rundunar kuma suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankin su kamar yadda uh, aka tsara an kafa wannan runduna ta multinational joint task force ko kuma fmm a faransanci ne domin samar da yanayi na aminci da tsaro a yankunan da ayyukan boko haram da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda suka shafa da ke uh, yankin tafkin chadi kuma niger tare da sauran kasashe mambobin wannan kungiya irin su chadi cameroon nigeria da jamhuriyar benin suna ba da gudunmuwa mai muhimmanci don cimma manufar kafa wannan haɗaka ko kaɗan babu wata sanarwa a hukumance dangane da janyewar nijar daga rundunar multinational joint task force ganin dai yadda a baya ecowas karkashin jagorancin najeriya ta yi uwa da makarbiya wurin kakabawa nijar jerin takunkumi iri-iri biyo bayan juyin mulkin soji mutane da dama sun yi zaton cewar ita ma Nijar za ta tubure ta hanyar ɗaukan tsauraran matakai wurin kin ba da haɗin kai ga haɗakar ƙasashen tafkin chadi da makawancin tsaro akan iyakokinta da najeriya amma sai bata ɗau matakan da zai kara lalata dangantaka ba abin da ya sa masana a najeriya irin su dr sa'idu ahmed dukawa na jami'ar bayero ke cewar eh, shugabannin mulkin soja a Nijar sun cancanci yabo. To za a iya cewa Nijar din ta yi karamci wajen rashin janye hannunta daga dakarun haɗin gwiwa din kuma akwai hikimar shugabanci a cikin yin haka sun sa hikima kwarai da gaske saboda idan suka janye za su daɗa nisa da sulhu da ake ta ƙoƙarin a yi tsakanin Nijar ɗin da ECOWAS kuma idan sulhun ya daɗa nisa to za su daɗa cutuwa saboda za ta iya yiwa a daɗa ɗaukan tsauraran matakai a kansu a dalilin wannan janyewar da suka yi zama a cikin da ci gaba da ba da gudunmawarsu shine zai sa a ji cewar babu fa dalilin da za a ci gaba da ja da su kuma a nemi dole a zauna din a ci gaba da duba hanyoyin sulhu ah, sannan kuma tabbas idan da sun janye najeriya za ta fi cutuwa dr sa'idu ahmed Dokawa, hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria An gaida Hassan mai na kai da wannan rahoton masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu gasar fili ya dawo da karashen labaran duniya. An kori wasu manyan jami'an tsaron kula da yanar gizo biyu a ƙasar Ukraine ce Litinin bisa zargin almubazzaranci da kudaden gwamnati da hukumar tsaro ta yanar gizo in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Skoll shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da kare bayanai na yi kiran da mataimakinsa victor zora gwamnati ta kori babban jami'in majalisar ministocin texas maninchuk ya rubuta a kafar telegram maninchuk wakilin majalisar ministoci a majalisar bai bayyana dalilin korar da aka yi ba scooters ya rubuta a shafin facebook cewa yana da yakinin zai iya tabbatar da cewa bai yi wani laifi ba a cewar rahoton interfax ta ukraine babu wani ƙarin bayani daga zora hukumar sscip ce ke da alhakin tabbatar da hanyoyin sadarwar gwamnati da kuma kare ƙasar daga har-haren yanar gizo sojojin koriya ta kudu sun gargaɗi koriya ta arewa da kada ta ci gaba da shirin harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri wani babban jami'in ya ba da shawara a ranar litinin cewa koriya ta kudu za ta iya dakatar da yarjejeniya tsakanin koriyoyin da rage tashin hankali da kuma ci gaba da sa ido kan sararin samaniya a matsayin martani ƙoƙarin farko biyu da koriya ta arewa ta yi na sanya turaren dan adam na leƙen asiri a sararin samaniya ya ci tura kuma yunkurin da ta yi na uku ya samu jinkiri jami'an koriya ta kudu sun ce akwai yiwuwar jinkirin ya faru ne saboda koriya ta arewa na samun taimakon fasaha daga rasha kuma har ba taurarin na iya faruwa cikin kwanaki masu zuwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya haramta duk wani tauraron ɗan adam da koriya ta arewa za ta harba saboda tana kallon kallonsa a matsayin gwajin fasahar makami mai linzami da ta ɓoye A gaida sarfi lahashin gamal da ya karanta wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan kan batun na duke tsohon ciniki inda gwamnatin kasar ta ɗauki alwashin za ta rika samarwa manoma a kasar taraktocin noma na zamani guda dubu biyu a duk shekara domin inganta batun samar da cimaka a kasar kamar da yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoton na wakiliyar sashen hausa rukayya basha Ministan ma'aikatar noma da samar da isasshen abinci a Najeriya Abubakar Kyari ya ce samar da taraktan noma guda dubu biyu a duk shekara zai samar wa kasar isasshen kayan cimaka da kasar take bukata abubakar kyari ya kara da cewa kuma hakan zai taimaka wajen samar wa matasa maza da mata aikin yi a najeriya Ministan ya bayyana hakan ne bayan ya karbi bakoncin mataimakin shugaban kamfanin samar da kayayyakin noma ta Amurka Dairy wato Johnson Brantley. Abubakar Kyari ya kara da cewa waɗannan taraktoci da za a samar ba wai kyauta za a baiwa manoma ba. za a samar da su ne a farashi mai rahusa ga manoman Najeriya domin su bunƙasa ƙasar da kayan cimaka. Ministan ya ce waɗannan kayayyakin noma na zamani za a samar da su ne ga ƙungiyoyin manoma ta yadda za su biya kuɗin da kaɗan-kaɗan nan da wasu shekaru masu zuwa. Shin koyaya ƙungiyar manoman Najeriya suka ji da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya? Muhammad Magaji shine sakataren yada labarai na kungiyar ta manoma a Najeriya. Dama abin da ake cewa mechanization agri mechanization shine wato aikin traktoci wannan aikin da mai shanu ko mai garma za su yi na kusan sati a rana ɗaya ne mai tractor zai je zai yi shi gaba ɗaya. So wannan zai ƙara bunƙasa noma da manoman kansu domin kuma zai samar da tsarin wato hektoci ko kadada na noma wanda yin wannan din shine zai kara samarwa abinci ma Najeriya. Idan aka kawo abu aka ce ministry za ta rabar da shi na da wahala su nemo su samo su sune masu samowa amma a danga sanin kungiyar manoma kungiyar manoman nan ta afan ita ne za ta rabarwa wayan traktoci ta rabarwa manoma ba manema ba. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Aliyu Tilde manazarci akan harkar noma kuma mai yin sharhi akan abubuwan da suka shafi noma da kiwo ya shaida cewa wannan yunkuri na gwamnatin tarayya abin a yaba ne sai dai ya ce hakan ba zai canza alkalman noma a kasar ba saboda hakan ba zai wadatar da komai ba ya yi kyau idan za a samar da kayan aiki na noma ko da ma nawa ne za a samar da shi ci gaba ne ya fi akan a ce ba za a samar ba bayi da farko ma dai tukuna waɗannan taraktocin kadan aka saye su ta wace hanya za a ji a raba su yanzu dai idan aka ɗauki lokal gamman guda aka kawo tarakta ɗaya to yaya za a yi da ita waye za a baiwa lokal gamman ne za a baiwa jami'anta na fannin aikin noma su ba da haya suna ba da haya kuma gonaki nawa ino ah, ake ganin za a iya nomawa da wannan tarakta guda ɗaya har da za a ce wai za a sama wa eh, yara maza da mata aikin yi da bana jin akwai wani abu eh, wanda za a cimmawa sosai banda dai cewa an ƙara tallafawa aikin noma dai ko mai kankantarsa. Irin waɗannan yunkuri ba sabon abu ba ne a Najeriya ganin cewa gwamnatoci da dama sun sha alwashin hakan ƙarshe sai dai a gani a rubuce ba wai a zakirance ba. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha, masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. baya ga haka a duk sa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya jama'a assalamu alaikum barkan mu da warhaka mu da sadunmu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya me yake faruwa kwanakin a najeriya ake ta korar gwamnonin pdp da sauran jam'iyyun adawa ana kwaci kujerunsu ana bayar da su ga jam'iyyar apc mai mulki a najeriya din yanzu haka ganin abin da ke faruwa yasa wasu kusoshin adawa a najeriya din irin su ambasada iliya da magun wanda shine mukaddashin shugaban pdp suka fara tambayar shin ana kokarin amai da najeriya kasa mai jam'iyya da ya ce talau a hadun domin kamar yadda shi magun ɗin ya ce watakila ba a rasa wata kwalliliya da ake yi ba na ganin cewa an danne su jam'iyyar na adawa daga lokacin da muka kawo muku shirin ƙarshe rana wato da ta gabata zuwa yau wato cikin mako ɗaya da gabata kenan gononin pdp guda uku aka cire a kotuna daban-daban na ɗaukaka ƙara a saboda abubuwan da aka ce sun yi da daidai ba a lokacin da suka tsaya takarar zaben gwamna a cikin watan maris na shekarar nan da muke ciki an fara wannan abun ne a ranar alhamis da ta gabata lokacin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta ce ta cire dauda lawan wato gwamnan jihar zamfara a bisa hujjar cewa wai zaben da aka yi masa bai kammala ba sai an sake zaɓe a wasu yankunan ƙananan hukumomi a ranar alhamis ɗin dai har ila yau cikin rana guda wata kotu ita ma ta fito ta ce ta soke zaben da aka yi wa gwamnan jihar kano abba kabir yusuf wato abba gida gida na jam'iyyar nnpp ta kwankwasiya abun da ya buɗe kofa ga mm, wato ɗan takarar apc nasiru yusuf gawuna na ya shige cikin gwamnati a iya gaji wannan kujera don kuma kada manta shi nasiru yusuf ga wani tsohon mataimaki ne ga abdullahi umar ganduje tsohon gwanan kano wanda shi gandujin nan yanzu nan da muke muku magana nan shine yake janye da ragamar jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a matsayin shugabanta ana cikin haka sai gashi ranar lahadin nan da ta gabata wata kotun ɗaukaka ƙara ta zo ta ce ai kalib mutuwan gwamnan jihar plateau wanda dan pdp ne shi ma sai su tafi gida ta cire shi ta kawo nan ta waye gushwe wanda shine dan takarar jam'iyyar apc ta ce ai shi ya ci zaben kotun ta ce wai ta yarda da hujjar da shi gushwe din ya gabatar na cewa shi wancan dan takara na pdp wai bai bi ka'idojin dokar zaɓe ba domin jam'iyyar safa ta tsaida shi yadda ya kamata ba to amma yadda ake cicire waɗannan gwamnoni na pdp sai gashi an tabbatar da cin zaben gwamnan jihar lagos babajide son olu na jam'iyyar apc a tashi shari'a din to amma domin jayayya da korafin da wasu ke yi na cewa ana neman a mai da najeriya karkashin jam'iyyar apc kawai kada a manta ai shi ma gwamnan jihar bauchi wanda dan pdp ne bala muhammad an tabbatar da zabensa a irin wannan shari'a da aka yi kuma kafin sannan akwai gwamnan apc da shi ma aka kwace maku jera yana muku magana gwamnan abdullahi sule na jihar nasarawa aka ɗauka ɗan pdp david ombugadu aka ba shi wannan kujera ɗin a matsayin wanda ya lashe zaɓe ɗin haka kuma tu dahiru binani yar jam'iyyar apc ba ta yi nasara ba a ta na kwace kujerar gwamnan jihar adamawa daga hannun Amadu umar fintiri saboda haka yau ta wannan gobe ta wancan To a cikin shirin mu yau lauya Barista Abubakar Kura da ke wakiltar bangaren Tunubu a zazzafar muhawarar da yake da abokinsa Barista Abuwal Abdulkadir Albarudi wanda ke wakiltar bangaren Atiku a muhawarar da Nasiru da ka wakilin mun Abuja shirya tsakanin Shi lauyan na Tinubu ya ce kada a yi mamaki dangane da abubuwan da suke iya bulwa a cikin irin waɗannan sharwoyi din domin a cewarsa da yawa daga cikin 'yan siyasan nan suna da abubuwan da suke a ɓoye shari'a ta kan fito da su fili. so don ka ce kana da shakku irin naka kuma ka ne a matsayinka ka ɗan ƙasa ka yi ka bayyana wannan shakkun naka wannan babu aibu a ciki daidai ne abin da ka faɗa za ka iya yin shakku akan wasu abubuwa kamar yadda ni ma nake da shakku akan wasu mutane da suka yi takarar tare da shi kuma suka fito suna shari'a tare da shi wanda a yanzu misali su ma inda zuwa ba a yi a ce mu ma za mu ja irin wannan layi mu fara fito da wasu takardu nasu da wata watakila duka abin ba zai wa ƙasa kyau ba saboda mu mun duba cewa mutuncin mu ne za mu cigaba da zubarwa sai yasa muka ce a to kenan mun san shi ma wani ga yadda takardunsa suke wani shi ma mun san ga yadda nasa suke amma mu ba za mu yi jonin issues ba mu zo muna magana takardar wani ko takardar wani domin ciwo juna mutunci ne yawa su ba daidai ba ne a matsayin mu na yan ƙasa su ne su ma mu tsare musu nasu mutuncin so ba ni haka ba ah, yawwa gadar albaru albarudi yanzu dai wannan kotu ita ke kira ta allah ya isa ma'ana shi kenan ah, ba wata magana an rufe maganar shari'ar zaben dubu biyu da ashirin da uku sai kuma in allah ya kai mai rai ko wani dalili yanzu dai abin da aka sani shine sai dubu biyu da ashirin da bakwai da yardar Allah ah, shi kenan awal yanzu dai kun yi Allah ya isa kenan ko kuma shi kenan kawai kun yi shiru sai yin Allah kai rai eh to ai eh, Hajji Nasir ita mm, akwai wata ka'ida ta mu ta yan gwagwarmaya ah, ita gwagwarmaya kamar keke ne in har ta ah, in har ta tsaya ta faɗi To don haka mu a kan kare mutuncin Najeriya da neman kawo shugabanci na kwarai kamar yadda ka ji tun daga yanzu daga wannan shiri kasan yanzu muka fara kuma za mu ci gaba. Abu ne wanda misali za ka ci gaba da yin sayin yadda ka san a bangaren addini ake yin sallah da salati da sauran abubuwa. Kuma ina so abin da nake so na kuma tabbatar maka shine kai ka sani tsohon mataimakin shugaban kasa ciku Abubakar ya yi wa kasa abun da ya kamata. Ya tabbatar wa kasa shi cikakken ɗan dimokuraɗiyya ne. Misali, kaga yadda ya karɓi tiket na primary election na jam'iyyarsa, kaga yadda shi shugaba na yanzu ya karɓi tiket sai da aka yi dagaji aka yi rikici aka yi kokarin a yi tone-tone a cewa na ya yi kuka a waje kaza-kaza ka gane ko ya shi kuma tsarinsa ba irin wannan tsarin ba ne na farko kenan na biyu ya yi kamfen bai ci mutuncin kowa ba bai kama bai yi kame-kame ko kiraye-kirayen sunayen mutane ba abun da ya sa a gaban shi ya kai shi kuma shi ya yi da ya faɗi a zaɓe kuma ya fito ya fara daga kotuna ɗaya bayan ɗaya har aka zo ga yau su don haka abin da nake so ka gane shi ne wannan abun da a ce mu ci da wata mummunar hanya ko mu yi cunkushe-cunkushe ko mu yi mu je mu yi takaddu waɗanda ba su dace ba gwara mu faɗi a irin wannan hanya kuma kanmu a tsaye mun je har supreme court mun je har america kuma mun fito wa 'yan ƙasa abun da ba su sani ba wannan ita ce maganar gaskiya ba za ka taɓa samun irin wannan shugaban ƙasa ba a nigeria misali yanzu sanda su kwankwaso suka juya masa baya suka hana suka rarraba masa kuri'u ko Peter Obi kaji ya fito ya zazzagi wani ko ya ce kai ne ka ja min kai ne ka ja min hasali ziyara ya kai masa Peter Obi ma har yau har gobe nasa ne mutane suna tsammanin a Atiku Abubakar zai zai paralyze ne ko kuma ya fito a gan yana yawo a hanya ya haukace ko wani abu da sauransu waye zai iya yin wannan yawa a barista kurawa kafin mu rufe wannan babin na maganar eh, takardu duk da dai ya kamata dama mu shiga abu ɗaya zuwa biyu kafin mu ma kan wani abu na ƙarshe shugaba tinubu bayan wannan nasarar ko kuma ita kotun koli ma dama ba ta karbi ma wannan shaidar ba gaba ɗaya kuma na bi kiraye-kiraye na kacce karba lauyan shi shugaba tinubu wato ole fekun ya buƙaci kotu kada ta karbi waɗannan takardun saboda abin ya wuce kwana ɗari da tamanin inda shi kuma lauyan atiku Eh, barista uce eh, ya ce a'a ai kotun koli tana da wannan hurumin wannan ana maganar kotun zaɓe ce ita ce take da wannan hurumin kwanaki shin idan da an karbi waɗannan takardu duk da abin da kake faɗa da cewa takardun suna guda biyu ne akwai kokonto akwai abubuwa dami akwai abin da kuke shakka ne ba ma shakkar komai ba abin da muke shakka ai wanda ba shi da gaskiya shi yake shakkar wani abu ba mu da shakkar komai domin duk irin binciken da za a je a yi a nitsa a nitso karshen dai abin da za a samu shine gaskiya don mun san shugaba ya yi karatu mun san shugaba ya fita da flying colors ya samu kyakkyawan sakamako a lokacin da ya karatu an san shi a wurin sannan kuma ba wani abu ne wanda dama zai daga ma kawai muna kallon wani abin da suke kamar burin burin ne kawai suna yi ne kawai saboda su ƙara rudar da talakawa su nuna musu suna da gaskiya amma ba wata gaskiya da suke da ita sun san sun faɗi zaɓe ko shi ba sun san ba yake da wani hurumi ai lauyan shugaban kasa da yace kar a karba yanzu misali kai a matsayin ka na lauya kai tsakaninka da Allah ka sani cewa wannan dama a hannun Supreme Court in ta ga dama ta ce za ta karɓa in ta ga albarudi eh, ka ji abin da kurawa yake faɗa cewa shugaba tinubu ya gama da sakamako ne mai kyau eh, mm-hmm. yanzu da takaice kafin mu kulle wannan magana me za ka faɗa wa kotun koli man nasiru eh, dangane da abin da ya fara faɗi bari in faɗi magana ɗaya zuwa biyu ah, maganan da yake cewa shugaban ƙasa ya fita da flying colors ko kaza ko wani abu da sauransu shine sana so na tambaye shi ko shine dalilin da yasa lauyansa a amerika yake ta magiya kada a sake bayanai kada a yi kaza saboda zai haifar da dameji to kuma ga abin da ya faru ah, na biyu eh, abin da ya kamata a lura shine dangane da al'amarin um, kotun koli kamar yadda na faɗi a baya idan magana ta shafi abu laifi kamar wannan laifi kamar wannan misali ya kamata kotun koli mu tabbatar cewa ta jajirce ta bi abin dalla-dalla amma da farko ma tukunna ku ce ba za ku karɓa ba ba za ku karbi waɗannan abubuwa ba to shikenan abin da ake kira misali foreclosure ne ko kuma dakatarwa ne ma kusancewa ma kamar wani abu ne na kusancewa ma ba za ku yi nasara akan wannan shari'ar ba saboda sai an karɓa tukuna za a duba a ga ingancin shaidun ko kuma rashin ingancin su don haka wannan ya gwada cewa eh, kotun koli ya kamata ta tabbatar cewa al'amarin ƙasa yana hannunta bayan hannun Allah subhanahu wa ta'ala ba abu ne wanda ya kamata su yi wasa da shi ba ya kamata idan aka kira magana ta wani abu da ya shafi misali takardu na jehu ko kuma wani ya yi takaddun da ba haka ba ko wani abu da sauransu a tantance mu kanmu 'yan kasa mu tabbatar cewa kun tantance kun yi aikinku a ƙarshe kun tabbatar da haka ne ko ba haka ba. To a gaishe kuma malamai to rana wata yawan Allah ya kaimu muke fatar kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhara da lauyoyin nan guda biyu suke yi inda kuma su za su karkare mana da duba mana bambancin yadda APC da PDP suke tsaye da 'yan takarkarunsu. Sannan kuma sakamakon wa'annan shari'o'i shin sun kawo ƙarshen siyasar wasu daga cikin irin wa'annan 'yan siyasa din cikin su da Atiku Abubakar. To kafin mu tafi bari mu sake godiya ga bakin namu balista Abubakar Kulawa da balista Awal Abdulkadir Albarudi tare da shi wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya Abuja. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya. To madalla a gaida Ali Mustapha Sokoto masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice an gwabza kazan fada jiya litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu a lokacin wani a lokacin da wani wato wani makami ya fada wa hawa na biyu na asibitin Indonesia. a ɗaya bangaren kuma jami'an kasashen larabawa da na musulmi da suke gana babban jami'in diflomasiyyar ƙasar china wang yi a birnin beijing jiya litinin sun yi kira da aga wata tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma ba da damar kai agajin jin kai a yankin falastini da yaƙi ya ɗaiɗaita Tawagan ministocin kasashen saudiya da jordan da masar da indonesia da hukumar falastinu da kuma ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin Beijing a matakin farko na rangadin da suka yi a manyan birane na duniya don su bukaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Gaza. An kori wasu manyan jami'an tsaron yanar gizo biyu na ƙasar Ukraine jiya Litinin bisa zargin almubazzaranci da kudaden gwamnati a hukumar tsaro ta yanar gizo, in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Scholes, shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da ke kare bayanai SSCIP na Ukraine. Da mataimakinsa Victor Zora gwamnati ta kore su a ce babban jami'in ministan kasar. To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin. sai kuma an jima da misalin karfe takwas agogon najeriya ne jin kamar da tari wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin gidan allah ya kai mu. kada a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Kazalika za a iya leka shafukanmu na Facebook, X wato Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu a madadin sarfi lahashin gama da ya fiya na gabatar da shirin sai dadi balawa da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif muku sallama daga nan Washington DC.